sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin fansarai littafi na 18 wato littafi na 18 masu wurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a ba ta rufe bakinta ba sai ga amma ta bayyana cikin wata iriyar mummunar halitta zaune saman iska ta ki shingide kamar wanda take zaune a saman kujera cikin muryar ta marar daɗin saurare ta ce shin laifi ne dan na taimaka miki na raba ki da wanda yayi yunkurin kashe ki Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye don jin yadda labarin za ta kaya cikin kuka jawahir ta ce karya kike umar bai cancanci haka ba ba zai taɓa kashe ni ba tabbas a yanzu na yadda da maganar ki da kika taɓa cewa sai kin raba ni da shi to a yau kin raba ni da shi hankalinki ya kwanta sai dai ina so ki sani na tsane ki fiye da yadda na tsane su abba a rayuwata Bushewa ta yi da wata iriyar mahaukaciyar dariya ta ce yau ke ce kike ikirarin cewa kin tsane ni, kin tsane mahaifiyarki wanda ta fi kowa kaunarki saboda soyayyar wani matsuwa ta fara yi kusa da Jawahir. Janye Umar ta yi cikin sauri tare da ɗauko wukar da yake gefenta ta miƙe tsaye ta ce eh na faɗa na tsane ki kika sake kika matso kusa da ni sai na kashe ki rage sautin dariyarta ta yi ta ce daman ni ai mata matatte ce ban da sauran rayuwa sai dai ina so ki janye kalmar tsanar da kike yi min ki duba ki ga bayanki babban makiyinki ne kwance a mace rintsa idanu jawahir ta yi hawaye suna zubo mata taɓa hannun aljanar ta yi sai ga hotuna guda uku sun bayyana a hannunta ajiye su ta yi a ƙasa. gaban Jawahir ta ce duba hotunan nan na san za ki yi farin ciki idan kika ga guda ɗaya daga cikinsu a hankali ta buɗe idanunta da suka fara kumbura ta sauke su akan hotunan guda na abba ne sai na ya umar akan na karshen. nan ta tsaye da idanunta tare da fashewa da kuka hoton ne hoto hotunta ne ita da iyayenta suna rungume da ita saurin dukawa ta yi ta ɗauki hotunansu ita da iyayenta sannan ta mai da kallonta ga aljanar ɗan guntun murmushi ta yi sai kuma ta haɗiye fuska lokaci guda sannan ta ce na tsane ki ke amina ce ke ba amina ba ce bushewa ta yi da dariya a karo na ba adadi sai da ta yi mai isar ta sannan ta ce ki daina furta kalmar tsana a gare ni ya zama dole ki rinka min biyayya cikin ɗaga murya jawahir ta ce ba za a yi miki biyayya ba daga yanzu ina so ki fita daga rayuwata babu ke babu ni idan har kika sake shiga rayuwata zan kashe ki wata iriyar kara aljinar ta sake ta ce wannan kuskure ne kike aikatawa jawahir a fusaci jawahir ta nufi wajenta da gudu rike da wannan wukar kan ta isa aljanar ta nuna ta da ɗan yatsa mai kama da sanda sai ga wata iska ta taso tana zuwa sai ɗaukar jawayar ta yi ta yi wurgi da ita sai ga ta can gefe ta faɗa ta baya da karfi kwanci ta yi kasa tana jin wani irin zafi a bayanta can kuma ta yi yunkurin ta tashi zaune matsuwa aljanar ta yi kusa da ita ta miƙa mata hannu alamar ta miƙo hannunta hawaye ne suka ci gaba da fita daga idanun jawahir ba tare da ta miƙa hannunta ba bata ce na ta ce na tsane ki amme ki kashe ni kawai kamar yadda kika kashe yaya Umar in ko baki kashe ni ba ni zan ga bayan ki bana kaunar ki muryar aljanar ce ta fara fita bibbiyu ta ce wannan kuskure ne kike aikatawa na gargade ki akan ki daina cewa kin tsane ni amma kinki to da sannu zan azabtar da ke yadda ba kya tunanin ki saurare ni Alhaji Tanimu ko da ya iso gidan a kofar da za ta sada sa da cikin gidan ya tsaya, ya kira wayar Alhaji Mu'azu amma har ta katse ringin bai ɗauka ba, kusan miss call biyar yayi mishi yana shirin yin na shida ne ya jiyo an fara kara a cikin gidan, dan haka a cikin sauyi ya nufi cikin gidan yana shiga ya sallama. ya ji shiru a falo ya fara jiyo kuka a hankali yana tashi dan haka ya nufi falon yana daga labule da gawar da gawar Alhaji Mu'azu ya fara cin karo. Cikin sauri ya shiga falon ya nufi wajen gawar tasa, ya tsaya cike da firgici ya ce Alhaji Mu'azu lafiya kwanciyar me kake yi anan ko dai baka da lafiya ne jin sautin kukan jawahir ya sa ya juya sai a lokacin ya kula da umma da ke shimfiɗe a kasa ita ma babu alamun numfashi a tare da ita gefe guda kuma jawahir ce wajen gawar umar tana jijjiga shi tana kuka tsorata ya yi sosai cikin sauri ya isa wajen jawahir yana zuwa a kiɗime ya ce ke me ya same su ya aka yi suke a nan ba dai mutuwa suka yi ba dai ko ko ɗagowa ba ta yi ta kalle sa ba bare ya saran samun amsar tambayarsa ganin haka yasa sa ya ce tambayar ki nake me ya faru da su nan ma shiru wukar da ya gani gefen ta ne yasa a fusace ya ce ba za ki bani amsar tambayar da nake miki ba sai a lokacin ta juyo ta kalle sa da rinannin idananta da suka fara firgicewa kallo ɗaya ta yi masa ta ɗauke kai shi kansa sai da ya sha jinin jikinsa amma hakan bai sa ya yi shiru ba jinjina kai yayi ya ce wannan mutuwa suka yi kuma na san ke ce kika kashe su me yasa ki kashe su me suka aikata miki wallahi ba zan taɓa barin ki ba ya zama dole hukuma ta sani ke ma a kashe ki miƙewa ta yi tsaye bai an kara ba kawai sai ganin ta yayi a gabansa bai san lokacin da ta iso ba har sai da ya ɗan tsorata kallonsa ta tsayayi bata ko kyaftawa ganin haka yasa ya ɗan ja da baya dan don yanayin kallon da take yi masa na tuhuma ne cikin dakewa ya ce ke lafiya ko ni ma kashe ni zaki kamar yadda kika kashe sauran wallahi sai na sanar da hukuma sai a lokacin ta bude baki da kyar cikin cikin dashewar murya ta ce alhaji ta nemo nepa ka zo ne don ka amshi sauran dukiyata a wajen abba ko gabansa wani irin mummunar faduwa ya yi da kyar ya haɗe wani yawo da ke makale cikin bakin shi nan ya fara inda inda ya ce ni kuma a'a ni ziyara na kawo mishi dan guntun murmushi ta yi ta ce na san komai matsuwa ta fara yi wajensa ya yi saurin ja da baya ya ce karya ne ban san komai ba akan dukiyarki wai ma wace ce ke bin shi ta fara yi yanda shi kuma ya ci gaba da yin baya baya ta ce tabbas na san baka kuma tabbas na san haka kuma na san kana da hannu akan mutuwar mahaifina kai ma tsorata ya yi sosai da jin maganar da ta yi cikin ransa ya ce wane ne ya sanar da ita mu ne muka kashe iyayenta bayan lokacin da muka yi maganar a ɗaki muka yi ta mu takwas ne a cikin gidan babu wani mahaluki a ciki to amma kuma muryar ta yaji ta ce wannan haka yake na san kana da hannu a ciki hanyar kofa ya nufa yana cewa a'a ban san komai ba akan mutuwarsu Tse jawahir ta yi tana kallonsa can sai ta faɗa can sai ta faɗa saman kujera ta zauna tare da dafikanta ganin haka yasa yayi saurin juyawa zai bar ɗakin sai jin muryar ta yayi tace idan har ka sanar da wani abin da ya faru sai na kashe ka da gudu ya ida fita ko motarsa bai tsaya shiga ba don kar ma ya bata lokaci ya bata lokaci ya bar gidan wani irin kuka ta rinka yi a nan inda take zaune karar wayar da ta ji kusa da ita ne yasa ta juya sai ganin wayar Umar tai tana ɗaukowa ta ga rekodin ne ya yi saving cikin sauri ta kunna tana saurare ta ji duk abin da ya faru ne aka yi rekodin a tsorace ta ajiye wayar tana tunanin wane ne ya yi rekodin din faruk yana gama saurare ajiyar zuciya ya sauke a hankali ya ce wato abin da ya faru kenan dukkaninsu ta kashe har da umar to amma ban ji karar buga kofar gida ya fara jiyowa ana lukin nan ya kalli agogo ya ga duka karfe ɗayan dare cike da mamaki ya ce To wane ne yake buga gida a wannan lokacin? Ko dai mai gadi ne? Miƙewa yayi sai ji yayi an daina bugawa har zai je ya bude sai kuma ya fara sai kuma ya fasa ya koma ya zauna. Dariya ce ya fara jiyowa tana tashi daga wajen tagar ɗakinsa don haka ya kara sautin karatun alkur'ani sannan ya ci gaba da aikinsa har wajen karfe biyun dare sannan ya kwanta bacci. Allah sarki wajen karfe sha ɗaya ya je gidan kaso yana isa ya samu jawahir tsaye a wajen da ta saba tsayuwa tsayawa ya daga bayanta har ya buɗe baki zai yi magana sai jin muryar ta yi cikin shashekar kuka ta ce ka yi kokari sosai da har ka iya kubuta daga hannun ammin. sai dai ina baka shawara ka ci gaba da addu'a don ita ce za ta ci gaba da tseratar da kai daga daga sharrinta dan daga baya na gane ba taimako kawai ammi take ba har da zalunci take tunda har ta iya kashe wanda bai da haiki a cikin mutuwar abu. a lokacin da na gama sauraron rikodin din na yi mamaki sosai kuma na tabbatar yayi umar ne ya yi shi tabbas a ranar na san dole sai polis sun zo tunda har na yi sakacin barin alhaji tanimu a raye ya fita sai dai ban yi nadamar abin da ammi ta aikata ba sai dai raɗaɗin mutuwar mijina da nake ji cikin sauri na ɗauko wayar don ina so ta zama shaida akan abin da na aikata don a kashe ni nima sai ji na yi an fizgi wayar daga hannuna sai gani na yi ta faɗi kasa sabkowa na yi daga saman kujera zan ɗauko wayar sai gani na yi an jata ta yi hanyar kofa tsayawa na yi ina kallonta sai jin muryar aminai ta ce ba zan taɓa bari ki ɗauki wayar nan ba babu wanda ya isa ya ɗauke ta har sai ya babu wanda ya isa ya ɗauke ta har ya saurara abin da ya faru juyawa jawahir ta yi tana waige-waige amma bata ganta ba don haka ta fara takawa sai da ta ɗauki diyari ɗinta da umar ya shigo da shi falon sannan ta nufi wajen kofa sai wayar ta ci gaba da tafiya tafiya daga cikin ɗakin motsin da take ji a bayanta ne yasa ta gane ammi tana bayanta don haka ta ci gaba da tafiya har sai da ta kai wajen wani bokitin karfe da ta fiddo ɗazu za ta ɗibi ruwan mofin ta goge kicin don a lokacin da aka yi abin yar aikinsu ta je gidansu za ta kwana biyu Rarun bokitin ta yi cikin sauri ta juya daidai lokacin da ammi take bayyana a cikin zafin nama ta buga mata shi akai sannan ta yi wurgi da shi da sauri ta ɗauki wayar da gudu ta nufi ɗakin 'yar aikinsu da ba komai a cikinsa tana shiga ta zauna a kasa jikinta yana rawa ta buɗe wayar ta ciro memory card ɗin dariya ta fara ji ga baki ɗaya ɗakin yana amsawa da ita cikin wata iriyar kakkausar murya ta ji muryar ammi tana cewa kin aikata kuskure jawahir ba za ki taɓa yin nasara ba akan abin da kike son samu Rike memory card ɗin ta yi gam a hannunta cikin rawar murya ta ce karya kike ammi baki isa ki hana ni samun abin da nake so ba na faɗa miki ki fita daga rayuwata ba na son ki na tsane ki wata iriyar kara ta ji an fasa sannan cikin muryar fushi ta ji aminta tana cewa ina ki da furta kalmar tsana a gare ni jawahir domin hakan zai iya jawo miki shiga cikin wani irin mawuyacin hali a rayuwarki cikin kuka ta ce ta ya zan daina tsanarki bayan kin yi amfani da jikina da hannuna wajen kashe mijina na tsane ki ammi tana faɗin haka ta haɗa kai da gwiwa ta ci gaba da rusa kuka bayan fitar alhaji tanimu wayar sai ɗauko ya kira dpo ya shaida mishi abin da ya faru nan dpo ya ce ya jira su ga sunan zuwa jawahir tana cikin kukan ta jiyo jiniyar motoci amma hakan bai sa ta ɗago ba dan ta san daman tabbas sai hakan ya faru tana jiyo su suna shigowa cikin gidan inda wasu duk suka zagaye gidan falo suka fara shiga inda suka ga su alhaji ma'azu kwance tsaye suka yi a wajen gawarwakin suna dubawa dpo hana kowa ya ta taɓa ya taɓa gawarwakin ya ce aje a zo mishi da duk wani mahaluki da yake cikin gidan sannan ya kira likita a waya tana jin police suna buɗe sauran ɗakuna amma bata motsa ba har suka shigo cikin ɗakin da take zaune tsawa suka daka mata suka ce me take a nan bata ko ɗago kai ba bare har ta tanka musu don haka biyu daga cikinsu suka shigo suka kama ta memory card din ne kubuce daga hannunta ya faɗi tana so ta yi magana amma ta kasa babu wanda ya lura da shi daga cikinsu sai dai suka ɗauko wayar Umar suka fita da ita a falo suka kai ta suka zaunar da ita ƙasa inda ta tadda mai gadin su shi ma a zaune ya yi jigum yana kallon gawarwakin iyayen gidan shi. DPO kallonta ya yi. sannan mai da kallonsa ga Alhaji Tanimu da ke tsaye wajen gawar Abba ya ce wannan ce Alhaji Kallonta Alhaji Tanimu yi sannan ya ce eh ita ce tabbas ita ta kashe su daidai lokacin likita ya iso yana duba Abba da yayi Umar ya ce ai sun mutu amma umma su ma ta yi don haka aka tafi da ita asibiti matsuwa dpo ya yi tsugunna a gabanta yana kare mata kallo har lokacin kanta sun koyi kasa tana hawaye jinjina kai yayyace ce me zaki ce a game da mutuwar mutanen nan shiru ta yi bata amsa mishi ba damƙo gashinta ya yi ta yi saurin rinsa idanunta ya ce tambayar ki na ce tambayar ki nake shin ke ce kika kashe su anan ma ban ba shi amsar tambayar da yayi min ba muna a haka aka kawo mishi hoton yaya Umar da na Abba wanda ammi ta ajiye min an sa maka an yi musu tik ko da ya duba ya ga exactly irin wanda duk ya tsinta ne lokacin da aka kashe su Alhaji Jamilu don haka yasa aka kama ni aka tafi da ni police station aka rufe ni tsawon kwana biyu yana bincike inda ya tabbatar da ni ce na yi kisan daga nan ya maka ni a kotu kwana biyu nan da na yi kusan kullum sai alhaji tanimu ya zo ya duba ni abin da yake bashi mamaki bana tare da wata damuwa a tare da ni kuma har lokacin ban buɗe baki na yi magana ba duk zuwan da duk zuwan da Alhaji Tanimu yake yi so kawai yake in buɗe baki in amsa ma police ni ce na yi kisan amma na ki a ranar da aka mika kes ɗina kotu ko da yazo yake tambaya ta shin ko akwai hanyar da zan bi in kare kaina a kotu dan guntun murmushi nayi ganin shi kadai ne a wajen yasa nace ce kar ka damu da wannan sai dai ina so ka sai dai ina so ka je ka fara shiri idan kai ne mutum na gaba da za da za ka bakunci lahira dariyar mugunta ya ce ta kike tunanin zaki kashe ni bayan ke hukuncin kisa ne a kanki hukuncin kisa ne za a yanke miki ba zan taɓa bari ki bar gidan gidan ba ko da kin bari a gidan kaso rayuwarki za ta kare sannan duk wasu takardu da yake mallakinki na samu nasarar ɗauko su a cikin gidanku zan mallaki dukkanin dukiyarki hatta da na cikin account dinki zan yi kokarin ganin na mallake ta murmushi ta a karo na biyu tace ce wannan ba matsala ba wannan ba matsala bane sai dai ina so ka sani daga kai har waɗanda kake tare da su babu wanda zai iya tsarewa babu wanda zai iya tserewa daga hannuna dole sai ku mutu kamar yadda sauran suka mutu dariya alhaji tanimu ya rinka yi kamar ya rinka yi har sai da aka zo aka koma da jawahir ɗakin da take rufe ake rufe ta ranar litinin aka zo aka ɗauke ta cikin motar 'yan sanda aka tafi da ita kotu ko da aka je bata ce ufan ba tana ganin lauyoyi biyu suna ta fafatawa da wani lauya da ta so gane shi amma ta kasa wanda yake a matsayin shi yake kare ta har aka gama shari'ar bata fahimci komai ba tana ji ana ta mata tambayoyi sai dai ta bi su da idanu ganin bata amsa ganin ba ta amsa cewa ita ce ta yi kisan ba ya sa alkali ya yanke mata hukuncin zama a gidan yari na tsawon sati biyu kafin a dawo zama na biyu daga nan kotu aka wuce da ita gidan mata inda aka haɗe ta ɗaki guda da wasu mata biyu masu irin laifinta na kisa sai dai su kallo ɗaya za ka yi musu kaga babu alamun imani a tare da su mugaye ne nan fa suka fara mata gani gani tare da neman tare da neman su raunana ta sai dai duk wannan bai sa jawahir ta kula su ba sai dai ta yi zaune waje ɗaya ta yi shiru tana jinsu, tana hira amma bata kula su ko kaɗan bata ga alamar damuwa a tare da su akan zaman da suke a cikin gidan kasan nan ba inda take inda ita ma kuma saboda rashin sabo yasa ta kasa sakewa tana ji gaba ki ɗaya rayuwar ta canza mata sai dai ko kaɗan bata yi nadamar abin da ta aikata ba kusan kullum sai an zo an fita da su an kai su an yi aiki an sun yi aiki mai wahala a duk lokacin da suka fita don yin aikin jawahir ba ta kara sanin inda hankalinta yake har sai an mai da su ɗan kurkukun ɗakin su bayan sati ɗaya lauya mai kare ta ya zo aka fiddo da ita aka kai ta wajen da aka tanada don ganawa da mai laifi idan aka zo ziyartar shi musamman ma lauyoyi idan har lauyan ya buƙaci haka ko da ta zo ta ga shine wanda ta ga yana kare ta a kotu tsayawa ta yi tana kallon shi murmushi ya ce sannu jawahir na san dai kin san ni a matsayina na abokin mahaifinki ya kamata ki kwantar da hankalinki ki nutsu ki amsa min duk tambayoyin da zan yi miki ni zan taimaka miki ki fita daga gidan nan tun da ya fara magana idanu ta zuba mishi tana kallon sa har ya kai aya sai a lokacin ta yi murmushi ta ce barista mubarako ko shi ma murmushin yayi ya ce eh haka ashe kin gane ni ai na ɗauka ba za ki iya tunani ba inda tun baki da wayo sosai na rabu da zuwa gidanku na yi mamaki sosai da ya kasance diyar abokina ce take rayuwa a nan gidan kaso har ake yaya yayata labaranta a gari akan cewa ta yi kisa wannan dalili ne yasa na zo in wanke ki akan zargin da ake yi miki tarar numfashinsa ta yi ta ce ba wai zargi ba barista ba na bukatar taimako irin naka domin baka dace ka taimaka min ba ka tafi kawai murmushi ya ce bai dace ki ce haka ba ga wanda yake son taimaka miki ita ma murmushi ta yi cikin alamun nuna rashin damuwa ta ce Fema da hakan zan ce gare ka barista ka tafi kawai ka nuna tausayawarka ga wani na daban ba wai wacce ta kasance abokiyar gabanku ba da mamaki yake kallanta ya ce abokiyar gabanmu ba kika ce wace ce abokiyar gaban kuma kuma ni da wa taɓe baki ta ta ce na san ka na san komai ko ma me kenan da sannu zan fahimtar da kai haka suka rabu barista mubarak bai samu haɗin kan jawahir ba a rana ta biyu ko da ya dawo nan ma bai samu yadda yake so ba har suka zauna zama na biyu a kotu nan ma bata amsa laifinta ba akan zargin da ake yi mata don haka aka ce a kara mata wata ɗaya a gidan kaso sannan a rinka sa ta aiki mai tsanani sai da ta yi sati biyu tana faman wahala duk wani aiki mai wuya ana sata, sai dai abin da zai baka mamaki jikinta bai taɓa nunawa ba a lokacin da take sati na uku ne barista mubarak ya zo don ya gana da ita a ko da aka fiddo ta wajen da za su gana kallonta ya yi murmushi ya ce sannu malama jawahir idanu ta zuba mishi ba tare da ta ce komai ba ganin haka ya sa ya ci gaba da cewar jawahir taurin kanki ya yi yawa kin sanni kuma kin san taimaka miki zan yi ki samu ki fita daga gidan nan dan bai dace da ke ba a matsayinki na diyar babban mutum irin Alhaji Muhammad ki bani haɗin kai in taimaka miki Allah sarki wannan kenan duka duka anan muka dakata duka duka anan zan dakata a littafi na ɗaya da takwas sai mu haɗe a cikin littafi na gabatancin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya